بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومي مكون كراتون للتافي مختصر سيه البخاري وأن مكسابي a daidai wannan rana ranar lahadi tsakanin magariba da isha insha Allah akwai wani dan uwa da ya samu karuwa na haihuwa ya nemi a yi masa walima maimakon darasin da za a yi kuma sai muka amsa masa saboda matsayinsa a majalasin da irin gudunmawa da yake bayarwa a wannan majalasin wato shine alhaji usman ilu ya samu ainihin karuwa na ya mace wato an haifa masa ya mace ya sa mata suna suhaila so ya buƙaci ai walima ko ai karatun walima da fatan ubangiji ta Ala ya sa wa yar albarka wato ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa har ubangiji ta ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan kuka ce da ku lissafa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya muku ba za ku iya kiyaye su ba mana ba za ku iya kidanye su ba sai dai ka faɗi abin da za ka faɗa ko da za ka shekara kana faɗa ba za ka iya lissafa ni'imomin da Allah ta'ala ya yi maka ba ko yi wa ɗan adam to daga cikin manya-manyan ni'imomin wato shi ne ɗa ubangiji ta'ala ya baka haifuwa ya baka ɗa a ce yau kai ma kana da baya ko ka yi aure ka haifu kana da ɗa kuma ɗa shi ne agala ma yamliku insan mafi tsadan abin da mutum zai mallaka ba a sai da shi a kasuwa da za a je a sa yara a kasuwa ana sayarwa in ka je ka siya ma ba za ka ji cewa ɗanka ba ne ba za ka so shi kamar yadda kake son ɗanka ba ba za ka tausaya masa kamar yadda kake tausayawa ɗanka ba dole dai sai ya zo ta hanyar da ake samun ɗa to nan ne za ka ji a ranka ka ji a jikinka cewa wannan ɗanka ne Ya sa aka ce ɗa shi ne mafi tsadan abin da mutum zai mallaka komin kuɗinka ba za ka iya saya da kuɗinka ba ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin ayoyin da yake bayyanawa bayansa irin ni'imomin da yake musu yana faɗa cikin suratu shura yana cewa lillahi mulku samawati wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وبنجي تعالى shine yake da mulkin sammai da ƙasai wato duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne shi ya mallake shi shi ya halicce shi shi yake tasarrufi a cikinsa yadda ya dama shi yake jujjuya shi shi ne mai jujjuya dare da rana da abin da ke faruwa a cikin dare ko a cikin yini mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya nasa ne halitta gaba ɗaya ta sani sannan ya khaluqu ma ya sha'u yana halittan abin da ya ga dama wato ba wani ne yake tsara masa ya ce ga abin da ya kamata kai ba ka mutum ya gama ya ce ka halicci akuya kalici kaza kalici doki raƙumi da sauransu a shi ne ganin damansa sai ya halicci abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala kuma ba tare da akwai wani misali da ya gabata ba ba wani ne irin wannan halittan ba ya gani ya kwaikwaya idan mutum ya san'anta abu a nan duniya ya fara san'antawa to sai wasu su gani sai su kwaikwaye shi sai kaga kamfanonin sun yawa kamar mota mutum ɗaya ne ya fara yin ta sai kuma gashi kamfanoni sun yawa ko Hansen. to ubangiji ta'ala bai ga wani yayi irin halittansa ba yayi a shi ya ƙirƙiri halittan saboda cikan iliminsa da kuma ikonsa sannan Allah tabaraka ta'ala da ya halitta din sai ya fifita wani akan wani kamar yadda yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittan abun da ya ga dama kuma yana zaɓin wasu daga cikin halittan ya fifita wasu akan wasu a cikin halittunsa waɗanda suke da rai sai fifita 'yan adam akan sauran halittu gaba ɗaya ya fifita mala'iku akan wasu halittu bangi ta la karrama ɗan adam ya ce walaƙar karramna bani adam wato mun karrama ɗan adam sannan ya ware mumine bayin allah na gari sai kuma ya daraja su ya ɗaukaka darajansu innal na amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari waɗannan su ne fiyayyen halitta Allah Ta ta'ala fifita muminai akan sauran wato halittunsa gaba ɗaya haka nan da ya halitti zamuna wato zamani lokaci sai fifita wani lokacin akan wani lokaci ya fifita watan ramadan akan sauran watanni gaba ɗaya ya fifita ranar juma'a akan sauran kwanakin sati ya fifita ranar arfa da ranar sallah akan sauran wato ainihin kwanaki wato akan sauran kwanaki na shekara haka ne da ya halici wurare sai fifita wasu akan wasu ya fifita garin maka akan sauran garuruwa gaba ɗaya to haka na ubangijinka wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yakhtar Allah yana halittan abin da ya ga dama kuma yana zaɓin wasu daga cikin halittansa ya fifita su akan wasu sai Allah ta ce ya habu liman ya sha'u inathan yana ba wa wanda ya ga dama mata wa ya habu liman ya sha'u zukur yana ba wa wanda ya ga dama kuma maza au yuzawwijuhum zukuranan wa inatha ko kuma ya cuɗanya wa wasu maza da mata ga ‘ya'ya maza ga ‘ya'ya mata duk an haɗa masa sannan wai ya man wa ƙima yana sanya wanda ya ga dama kuma ya mai da shi bakarare wanda baya haifuwa kwata-kwata ubangiji ta'ala ya habu liman sha inathan yana ba wa waɗanda ya ga dama ‘ya'ya mata wato ka kula da man ya yasha'u wanda ya ga dama karka ce wanda yake so karka ce wanda yake so Allah ko baya son ka zai iya baka ‘ya'ya mata ya ba kawai baka ‘ya'ya maza ko ya haɗa maka maza da mata domin yana bawa kafurai waɗanda suke makiyansa ne waɗanda ba su yi imani da shi ba saboda haka wanda ya ga dama yake barawa gashi kuma ni'ima ce ba da ‘ya'ya ubangiji ta yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya mata kamar annabi lutu alaihi salatu wassalam yana da ‘ya'ya mata guda biyu amma ba da namiji ko guda ɗaya haka Allah ta'ala ya ga dama ya tsara sannan kuma wa ya habu liman ya sha'u zukur yakan ba wa wanda ya ga dama kuma ‘ya'ya maza zalla ba tare da ya cuɗanya masa da ‘ya'ya mata ba kamar annabi ibrahim wassalam yana da ‘ya'ya guda takwas dukkaninsu maza ne babu mace ko ƙwaya ɗaya haka allah ya yi tsarinsa sannan yakan cuɗanya wani kuma maza da mata shine ma'anar awi zawijuhum zukuranan wa sa. kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka haɗa masa maza da mata gaba ɗaya yana da 'ya'ya guda bakwai a bisa zance mafi inganci maza uku mata guda hudu mazan akwai alkasim akwai abdullahi akwai ibrahim alkasim shine ɗansa na farko wanda ake masa alkunya da shi ake ce masa abul qasim sannan akwai abdullahi wanda ake masa laƙabi da at-tahir kuma ake masa laƙabi da at-tayyib shi yasa wasu da ba su fahimta ba sai suka dauka at-tahir daban at-tayyib daban sai suka ce 'ya'yan guda hudu ne mazan amma guda uku ne at-tahir da